ai yarinya nake ga ki ba karamin gata zaki zaki gani ba in kin tashi yin aure Allah baba <laughs> Allah wallahi zaki ga gata kai ya ya kike jana kuma da wuri To baba kana ai baka. To dan bana saurin kuma sai ki ja sai ki dinga bincika na kina jana. Ki bi da a hankali. Yanayin da abubuwa ya kasance. a abin da nake gaya ma eh, yanayin rayuwa ta yi tsada. Ba a sa hakuri ne sai a hankali. Za ka ga abubuwa suna tafiya ta domin Allah. Komai ka gana rayuwa ya same ka sai ka yi hakuri. Ko ba ka ba. Amma ka dubo shi wai ya zo yana gaya mana wai shi kawai hanta mai ke so ya same shi. Ka gani? Ai ba zai yiwu ba. Irin wannan yana hakuri. a kai ji muryar mutane ne akwai mutane a wajen ne siya ma wallahi abin tausayi malam akwai mutane sadaka fi sabilillah dubu goma ko dubu ashirin ko dubu hamsin ko ɗari ko ɗari ko dubu ɗari uku ko dubu ɗari biyar duk karɓa muke a sadaka fi sabilillah wai dubu ɗari dubu ashirin ko dubu goma malam Eh? bara kake koko da sata bara hada bara hada neman taimako dubu goma dubu ya zai kice dubu hamsin eh, kaga an ce sadaka baya yawa wai malam SB ni tun da nake ma na ma taba ganin wata ah, dubu ɗari wai ka ni ma da shi na gani yana maganan wai dubu ɗari ina ce mutum abin da ya samu goma naira biyar abin da yake rena ba ne zan zaro irin yan naira hamsin in ce mai wai ga amma amma ka ji wai dubu ɗari dubu ashirin dubu hamsin a kai kai kurai da mu wayo za ku bani sadaka fi sabilillahi ko malam wannan bara Allah mu ko dai ko dai wannan bara wannan yana gaba da ya fara kwaci wannan zai iya kwaci zai iya kwaci to shikenan wallahi wannan zai shiyama kana ganin ba Allah kamar abin tausayi ashe shi ba kuma dai shi na gani shiyama shi na gani ai wai waɗanda mu wanda muke tare da su a jikin moto suke ko ko a jikin ina suke a jikin a jikin bango za ki je mun matsiyata ne yan iska talakawa kai dan uwar ku ba da ko dubu biyar an yi shi ba da dubu biyar ka ji wannan ba Allah dubu biyar eh. ni wannan naira hamsin din ma na fasa ba ta ba ba za ta kawo ko naira ko naira wannan wai ana ma baka dubu ɗari za mu ganka dan uwar ka zaka mun rashin kunya ne za mu ganka haka zaka mun rashin kunya ne ana eh. baka dubu ɗari ma za mu ganka haka ina kake baba ina kake sai ni mu gaisa mu gaisa mu gaisa ina kake in gaisa da kai kamar ya haba Allah ya kiyaye eh, in gaisa da wannan ina yan uba ko je kuke gure wannan daga ganin shi ma daga ganin shi ma ba haka nan kawai Allah ya mai ido ba oyo oyo ba ma haka nan kawai Allah ya mai ido ba ke yi kike mu akwai bango a wajen wasifa kike kike da kawo kawo kawo kawo ai ko nera ko nera ba za ta samu ba kasan nera kwabo Allah ya sa tsakanin da ku bata mun lokaci ke kiyama tsakanin ka da kanka dai Allah ya sa tsakanin ka da kanka yi musu Allah ya sa Allah ya mu je mu je mu je eh ita musu yan bakake dijinin shi yan bakake ba mu ga ba abu ba ki bane mu je mu je mu je mu je mu je Allah wallahi sai na yake ku Allah sai na yake mutanen nan ke ai daga miki barin nan yana ba mu abin da muke so ana dan samu daidai gwargwado eh kika ce me na to sai wa yaushe kuka fito arbe babu kai muka fito na safe yanzu ina jin sha ɗaya tayi ne na ga dai ranar kai daidai da kusa da kaina to ba matsala mu samu mana waje mu zauna ke ke kake jefa ni kwata fa ba kwata ba ne kai ana gaya miki ana gurmaya a ƙasar nan yunwa mm. a to gaskiya dai ya kamata ki ji yunwa ya kamata ruwa wannan zan samu ruwa zan samu sai miki fiya wata ki dinga walwala sai miki kamar naira ashirin ko ko talatin sun <laughs> wula sai cikin ki yayi kat ba wani ba zan yi ka zuwa makaranta ba sai bara kullum wallahi makarantar ne na so da ma ina wannan abin na raina wallahi yana raina abin da na so na so a ce mutum gabaran nan idan kin girma kin kai kamar shekara 20 ko 25 sai in saki a primary <laughs> saki a primary ko in saki a yaki da jahilci da ba abin da na so kenan baba a primary yayi karami yayi karami <laughs> to a lokacin to kin ga ya za a yi dole haka shi zaki yi kin ji ko a yi hakurin da mu je baran yawwa kina ina tarayya ta yariya ta wai ni kike ni kike kama da ni ko ko maman ki ladi da ladi kike kama ki ce baki dauki kyau na ba kenan <laughs> baki dauki kyau na ba na ka kai baban mu ni din wa ka dai ba wallahi ka dai ke don baki tashi mu je tashi mu je falo tashi mu je bara mutane ne a wajen su waye ne maza ne ko mata mace da namiji Allah saurayi da budurwa eh eh a to za a samu <laughs> kisa irin wani abin dole ya bada ko ba dan Allah ba ina suke ina suke ina suke ina suke ina suke ina suna ta ina gajiya <laughs> Ya ga kwana biyu ban ganka ba. alaikum sanu ko? Ta yawa eh ina kake? Ina eh eh tabbas hannun namiji ne. Ya kai sanu. Ya jin daɗi. Kwana biyu ai ina a' unguwar nan ban taɓa ganin ka ba. Dama anan ga mutum ga kai da ba kake ba ta za ka sani. Wallahi tallahi. Wallahi yi <laughs> wata sa'in. Kuma ne ta kamar. Eh Eh, na gane na wallahi namiji ne namiji ne shi ma akwai waje waje sannu ai da bai gani dalin eh mata menene me yake bukata fi sabilla dubu goma ko ashirin ko ɗari ko dubu sittin ko dubu ɗari uku ko dubu ɗari biyar duk abin da aka bada muna karɓar sadaka wallahi yunwa muke ji ne da ata ko siya ma mun ci abinci shi ne kake tambayin dubu goma dubu tara eh sadaka ba sadaka fi ne za ka ne da ɗari ko ɗari biyar ko ɗari ke dan uwar ki kake mun rashin kuliya makawo ya da wani option in an za a bada sadakan ke zaki bada kana makawo ban san iya shege dan uwar ki cewa zaka yi Allah a taimaka fi lillahi ba wai ka zaɓi kuɗin da za a baka eh to dan Allah a taimaka amma da yawa za a taimaka wallahi ba za ka ba shi ba kana eh? ci yana zagi na wallahi ba za ka ba shi a cewa ne cewa ne dan uwarta ba ita za ta bada ba ta dina shi shigi wallahi da zan baka naira 50 ka ganta ba ko bari ma shi na maka ji da ko amma Allah ya lamu tafi mu tafi ba za ka bashi a akai ba za a yi haka ba da Allah gaba da dubu 50 da eh? mu tafi mu tafi ba za ka bashi ba kawai mu ji da ke dankali ya ci uwar shi ko mu je da Allah yarinyar nan ma muryanta ya <laughs> mun kamar da mu ke baban ki ya ja miki suna ta ina kai zo ka ji kai maka ka zo ka ji zo da Allah zo mu kulla business zo ka zo mu da Allah manager zan baka a kamfani na manaja <laughs> ina so bara ina kake da alaikum sanu hada kamfani hada kamfani dan uwar ka kawo musu ka wata Allah ta gaba da hada ke Allah ta gaba ne kiyama ta karba ta kire kire wallahi ta karba ba wuce ba ma ina yake? Ban mata ban mata ban mata. Ina yake? Ban mata ban mata. Matsayaci. Su ne matsayaci. Kin karba? Wallahi shi ne matsayaci. Yawa, karfi gari. Dama makawan ƙarya ne wannan makawan barawon jalin da. Ke. Allah Allah Allah ya san cewa na fasa miya ta wallahi. Wallahi kai da Allah. Ina yake? Wallahi wannan. Dole ka ce na yake gidan kwari. Kai gyaro nan rana. Ala bara ce gobe ka. Farashi. Bilishin ta yi Eh, na gani ai da ganin muryanta kasu kasan kin san muryan mai bleaching ana iya ganewa ko da ko daga wannan ke wai in tambaye ki da Allah wai mun ki ladidi fara ce ko baka kandama ce ko laham laham siririya kenan a to gaskiya gaskiya da sake kin gani nan kandama nake so dirme miya amma dan uwarki in kin je ki faɗi wata kin ji ko eh, eh? dan Allah kan ki faɗi dan Allah kake faɗi kin ji ko to gashi nawa ne nan hamsin eh kin irga eh. an samu an samu kuɗi amma an ba a samu da to nan nawa ne nan dubu ɗaya ne dubu ɗaya ke kin san dubu ɗaya ikon Allah yaron yanzu wallahi sun san kuɗi mutum nawa ne a jiki mutum nawa ne a jiki mutum biyu mutum biyu eh da captain waye ne aka kira da kuma da kuma jasparo ne gobe na manta sai kuma wannan nawa ne wannan fa a ke ya aka ya aka ba matsala <laughs> mu tafi ko? Tafi gida kawai mu tafi da gida dare. Ba ina ji dan yi dan fitsari. Za ki fitsari? Mm. To, za ki je ki fitsarin amma ina kunnen ki. Dan uwarki. Uwarki ladiri ya magana. In kika sake kika je kika ce mata an samu kuɗi. Wallahi sai na yaƙe ki. Kina ji na ko? Je ki fitsarin ki dawo. Kafa ki daɗe. Kuma ki tabbata ki yi tsarki tsarkin hadasi ne ko gabashi dutse uku. wannan kudin ina zuwa gida don ba mu mama ladidi da saka ni a makaranta kai ke siyama hmm? wani magana kike a wajen nan cewa ne dama babu ladidi ta ce tana son ka to <laughs> ni ma ina son ta <laughs> wallahi ni ma ina son ta ai daga miki maman ina ji tana game da indiya ko hmm. to ai daga miki da a indiya mamanki take ina jin sai sun bauta mata cije kenta ko baba? <laughs> Wani kyau saboda kawai tana kama da shanu. ina kan hanya ya zuwa za ka ci in Allah yadda yawwa Mala Ibrahim na wuni ah lafiya kalau zaituna na'am ya gida wala lafiya to madalla sani zaituna wallahi mana ibrahim ganin faru <laughs> wallahi kin ga kwana biyun nan mm. ah, na ɗan tafiya kin san abin mu da direbobi mm. ina lagos kusan wajen na kusan wajen sati ɗaya a lagos tazi tazin nan na duro garin da safi gaskiya mata ba mu amana eh ce gaskiya mata ba mu amana wallahi dama gidan ku ne to mu ga locally enough mu hada gaba ɗaya da nasuwa ina kauki zaituna ya ka zo ka tare ni ina tafiya kana tare ba wani ki ba dama gidan ku ne to me yake wasu abubuwa ne in na je na samu mu gama da ita na kammala da ita da kana son zai da ku dama. ga mu mun ne faru sai maka inda kake ina ji mm. tuna kusan na sansare kenan ko wannan karin na ganin muna to zai tuna munafunci ta ni a ni duk da a duniya ban taba ganin munafunci kamar ni da nake ta maka haka ni ne nake faruwa kuma ai malam Ibrahim wani magana nake so maka amma ka a ce na yi gulma ne a'a yo wai zai ce miki gulma zai tuna ni ki faɗa duk wata magana kike ganin tuna in dai wacce za ta abu nan ni har kyauta ma zan iya miki zaituna menene kuma a ciki to amma fa zan gaya maka maganan nan kai ya zama faɗa ni ban son in raba ma'aurata ba na so magana ne wanda ka gane to yanzu dai ina da lahi ke kin ga zaituna ki faɗa min duk abin da yake faɗuwa duk abin da yake faruwa kar ki damu kawai kai ki tsaye ki faɗa mu. to malam ibrahim matarka ce na gani Eh, mata um, ka ce na gani ko batun karun karun da auren zan kara ta je gurin eh, bazaura ta ko a a a ba ita ba ba shi ba to me ke faruwa ganin ta nayi mala ibrahim ganin ta nayi bari in shiro ka a jin da kyau ya zaka ganda nake an kore ni ma a kan zaituna munafaka wallahi an kore ni zaituna ta hada abokan ya gaba ɗaya sun ce ba ruwan su da ni to me ya kai ko bai kamata haka yarinyar nan wallahi ina kama ita ba zan ma da dukan da zan mata ma ni ba ma magana ma duka ba zan daka ta ne kawai yadda ba za ta ƙara fita daga gida ta fita waje ba akwai wani abu na ba maka inda take ki sani take na sani na ganta ne a otal hmm? kuma abin inna lillahi kuma lokacin da bai kamata ba matar tawa ki gani a otal karfe ɗayan dare akwai sirri a hankali karfe ɗayan dare Kaka ce na yi gulma na dai gaya maka ne mutunci ka kana ganin mutunci na. Eh gaskiya ne. Yo irin wani ai babu zancen gulma. Wato abin da take min kenan ni idan na riga na tafi na bar gari. Kaga yadda na gane kenan baka ne shi yasa ina ganin ka na ce ina kake zuwa. To amma da na yi tunanin ko tare kuke zuwa irin A to da bana gari. To to na gode kina ji ku eh. babu matsala na gode yanzu barke gani amma kin ga ke me kike kai ki hotel karfe 1 dare. Amma akwai wani abu ne? Eh, ki sani ra'ayi da dare zan zo yanzu nawa ke sa muka magana dubu daya yanzu in na zo da dare ma dubu biyu zan baki kai Allah ba wasa ba ba wasa ba wallahi ni buri na in ga na wulakanta yarinya na rayuwa ga mun na ni gaya inda take yawa ga Allah ka ga ka banin dan minti biyar ban da rabuwa ta ce ban za ta je gidan wata ƙawata ko saki na kowa ce ce ta ce ban za ta je na san ko bata kai ba ka bane gurin insha Allah na san ina bane gidan ne amma ke san layin gidan saki ne ina layin rayu mai walda ka san layin to da ka bi nan gurin da ka ce ma da yake nan ma ita ma ga ta nan ga irin ta ka ce ma za a kai maka su gidan shi kenan ba matsala shikenan zo gidan kuɗi ana san gidan ku ina nan zuwa ni karfe ɗayan dare ai ka san Baban mu bai da lafiya eh. aike na aka yi in je wani sa da daddare idan ciwon ta tashi eh. sai a aike ni wurin tanimu ka san yankin kai karfe biyu wani sa eh na ga tanimu ke musu nan bakin eh ana taruwa a shagon shi sai inje in sai magani shine na gan shi a wani hoto wannan hoton din nan da ke gangare nagode kawai bari nagode kina ji ko ba matsala nagode nagode ka ce za ka min kyauta ka ba ai hakan na a tashi ah, ya wari ya jama madalla ya wasa ni sannu da Allah zan dan yi rashin mutunci ne amma a hakuri Allah haka rawa mu wani mutunci ban gane rashin mutunci ah! a ya akan me zaka rashin mutunci a ah, da Allah ka bari dan Allah ka shi wallahi kunya ka nake da yasa ma dace tamam ke ah. liman nawa ne wani malam liman wani liman liman mai murabus zaka ce dan Allah ya zan yi in samu hayan baushi <laughs> ta ani na bawa ne haraka yanzu Allah ya hula tun da samu jalin dubu goma na koma ɗauko wayoyi na. wani wani me za da bauchi? Wannan wayan ne da jalin dubu goma. Ka koma farauta ne kake neman bauchi? Wata yarinya zan kashe. Daga limanci an koma kisa? Uban mai cikin zai gaya ma baban yarinya da zan aura. Kai fa. Mijin da zai gaya mata ki gaya mun? Yanzu kiri-kiri an turo mu da kayana gida. wasu fasin auren to ganin ka nayi da fidi wannan yarinyar na bata jin magana kuma kaga bai kamata ka auri yarinya sa da kana da kana yawo da yarinya ke a matsayin ki ne mai jin magana nake faɗa cewa wata bata jin magana ke akwai mara jin magana kamar ki a garin nan iyaka na in faɗa gaskiya a gaskiya na faɗa ke akwai ga talla irin ki kin kashe aure kuma shi kanki auren ki na a garin nan eh eh dudu du aure na bakwai kuma kakka bakwai Mana Ibrahim kana da mutunci a garin nan? Ina zuwa. Kai ba ka neman auren ne? Ina zuwa. Ah, ina zaka? Ina zuwa. Ya da kuma. Assalamu alaikum. Kai Ai ni kamata na ba kai ba. Amma dai ki yarinya Allah ya tsine miki dai Allah ke a wannan yarinya. Malam Hudu me faru? Ita baka kai mata dangwalo kai? yaushe rabon da ka gana ja sallah a masallaci gaskiya an kai wajen wata shida wai wanda yarinyar wata ce wai ba alwala nake sallah in dai ke ta abin da so ta ce min ni yanzu wai cewa ce da karfe ɗaya dare ta ga mata ta autar da ita da wani garjejen gardi a karfe ɗaya ka san me ta mu na samu na gwagwata na samu da aura ta je ta kashe an dawo da kayan kayan na gida ba ana kashi a masallaci ba eh. cewa te wai ni tsugunawa gaban inda nake limanci wa ina kashi da Allah malam udu wallahi kai kake ka ah, ina ga ina zo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 Assalamu alaikum ya Habibu da'i. Masoyi na kaka je ka fara. Ta za mu fadi? Bayan na san cewa ke ce gani na. Tabbas kin yi kama da kai. Zuciyata tana maraba da kalaman ka. Haka zalika kalaman ta tamkar suga saki ma abocin zaki. Dukkan sako murmushi ne. Hakan ne yasa na baki lambar yabo kuma na daki sarauniya ta. Kowace kalma tamkar furici. Aiki na ne faranta miki. Ba na san rabba da kai. Na fi son akwai da yaushe kasance ina kallon ka. Allah ya kai mu wannan ranar. Ranar da zan yi ado in tsaya a gaban ka kaya ba akwai lokaci na nan zuwa wanda za mu kasance a inuwa ɗaya akan ki zuciya ba za ta durƙushe ba yare mana lafiya? ta yaya za na ɓallewa hanyar da ba ta da ƙofa ruhi ɗaya to bari yi maka dalla-dalla ni ghost na ma ka tanga karfi da fatima ni ne kuma mijin da zan aure ta don haka in sake ganin kafa a gurinta waye shi Kaka damu da shi, don ni ban dauke shi mutum ba. To ki sani, zan iya komai akan ki. Zan iya kashe kowa akan ki. Hakan zai iya faruwa a zahiri, domin ya sha faruwa da ni. Ba zan daina son ki ba, har abada, saboda ke ce burin rayuwata. Da kyau, Kos. Ko mahaifinki ne ce zai raba mu. Wallahi wallahi sai na ga sa Wannan dalilin ne yasa ba zan taba son ka ba. Tabbas akwai wani sirri ke tattare da ki. inda ni kadai na san shi. Kai me na gaya maka akan Fatima? Ba zan yi tunawa ba. Zaka tuna idan ka ba bakwaci lahira. Idan har na rasa ta yau, to gobe dole kai ne zaka rasa ta. Fatima shi ke nan karasa Fatima. Kai! Ruhi daya, ruhi daya, ruhi ɗaya.